أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwan musulmi tare da ku muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da komai ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke karantar da kawunanmu da kuma al'ummanmu aƙida ta mu ta musulunci kyakkyawar aƙida wadda ke ba mu damar kyautata ayyukanmu don mu samu samun babban rabo a wannan duniya ɗin da kuma samun tsira a ranar gobe lahira muna fatan Allah subhanahu wataala da ya karbi addu'o'in mu da duk ibadun mu gabaki daya ya kuma jikan yan uwan mu wanda suka riga mu da kuma mu kankan mu da al'umma da za su biyo baya musamman na al'umma na musulmi na duniya baki daya muna cikin bayanin sifofi waɗanda dole a kore su daga Allah subhanahu wataala mun kawo sifa ta uku wadda muka ce Allah subhanahu wata'ala baya da zamani wanda za a ce zamani Allah yana ta'alluqi da zamani kenan yana tare da zamani kuma baya tare da wuri Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka sani tun da ba jiki bane shi yasa kusan dalilin da ya wuce dalilan da suka wuce wanda muka kawo dangane da cewa Allah ba jiki bane wannan yana sa mu gane Allah lalle bai da zamani don saboda sai mai zamani ka ɗauki mutum ko duk halitta da ka sani ka san da cewa dacin babu kai daga baya aka zo aka haihe ka kaga kenan har ma na tambayar wani zamani ne ka zo wace rana ce ka zo har ma ƙarhe nawa ka zo sannan ana ma tambaya a wani likita aka haife ka duk ana iya sani a wani gari ne aka haife ka ka gani saboda kai jiki ne wanda yake da jiki shi ne ake iya nuna cewa ga wai zamanin da ya samu ga a wurin da ya samu aka same shi amma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaku daga wa'annan abubuwan ya tsarkaku daga kace yana da zamani ko kace yana da wuri kenan wannan bai dace da Allah ba shi yasa wannan wata sifa ce wadda kusan dole ka kore ta daga Allah saboda Allah ba jiki ba ne saboda haka nan Allah bai da zamani ko kuma wuri sai mu zo a sifa ta hudu cewa Allah ba mai motsi ba ne ko kuma mai canzawa ita ma wannan sifar kusan za mu ce ma ba ma waga sifa ba duk sifofin da za su zo za ka fahimci cewa suna da alaƙa da kuma wani babbar abin da za mu iya cewa haɗuwa wadda ba ka raba su in har ka ce Allah na da jiki kenan suna tare da Allah idan kuma ka ce Allah ba jiki ba ne to kusan duk wannan abubuwan za ka biyo da guda-guda kana kure su daga Allah shi yasa dole farko ne mutane su gane cewa Allah ba jiki bane daga nan zaka gane cikin sauki cewa Allah baya motsi yanzu saboda mu kawo misali wanda mutane za su saurin ganewa yanzu shuka ce zaka zo ka shuka saboda ita jiki ce zaka zo ka san ki zuba mata ruwa a wurin da take kana zuba mata ruwa tana hitowa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan tana canzawa daga rauni zuwa ga ƙarhi datan kana iya sa wani ice ka gama da idanun saboda ta ballan kwashewa saboda rauninta kaga canji kenan ta hawwal da suke cewa da larabci saboda rauninta sai ka gama ta da wani ice mai kwari wanda zai daidaita ta sannan tana samun hita daga wani yanayi na ƙaranci zuwa ga girma ita wannan shuka ɗin sakamakon ita jiki ce to shi shine suke cewa duk jiki za ka same shi kamar ɗan adam shi ma kalatun yana ƙarami da yana ɗan ƙarami shi ko motsi ba iyawa ana taliriyar shi ana fama da shi ga hannu motsi ma bai iyawa da kyau har ya kai yana iya motsi da kyau yana iya ganin mutane yana iya kullum zaka ka kina yana samun canji kai kamannin shi ma suna canzawa da in ka gaishe na ɗan karami da ya fara girma zai ga ya canza musamman wasu daga cikin mutane sun yi kowa canzawa alali ana samun wasu sai gani tun suna cikin ta su ba su cika samun canji ba wanda ko huska za gani yadda dai suke suna haka amma dai za su samu wani canji na ƙaruwa da karhin jiki na jahilci zuwa ga ilimi na rashin iya magana zuwa ga iya magana na rashin gane yanayin rayuwa da mu'amala da mutane zuwa ga ganewa kai ga sunan abubuwan da canji na jiki yake samu saboda suna jiki ne saboda mutum jiki ne dabba jiki ce itace jikunkuna ne kai ga sunan waɗannan abubuwa su ne ake ce ma jiki suna samun canji to Allah subhanahu wa ta'ala saboda ba jiki ba ne to ba a samun cewa wai shi yana motsawa ana ganin motsin shi kamar ni ga ina motsa hannuwa misali ina motsa na. ina magana to Allah ba haka yake ba saboda ba jiki ba ne wannan sifa ce ta jiki sai mu zo sifa ta biyar wadda ita kuma wannan sifa ɗin muna kore jiha ta Allah jiha da hausa kamar mu ce gabas kudu arewa ko yamma waɗannan jihohi ake ce musu to Allah yana wace jiha ne shin yana yamma ne ko yana gabas ne ko yana kudu ne ko yana arewa ne to duka waɗannan abubuwan guda hudu waɗanda muke mu iya gane ina ne muke kamar yanzu misali mutumin da yake wata ƙasa za a tambaye shi a wani jiha ne na duniya yake a wani gehe ne na duniya yake za ka ji an ce yana gabas ne kamar da mu hausawa mafi yawa ƙasashenmu na hausawa muna ɗaukar Sa'udiyya tana gabacinmu ne, shi yasa gabas muke kallo lokacin da muke sallah. shin za mu ce Allah yana gabas ne ko misali saboda Allah yana cewa ɗakin ka'aba ɗakin shi ne za mu ce yana can wurin ne yana gabas ne kenan ko ko a Allah yana arewa ne ko yana kudi ne da Allah ba ya da wannan abubuwan gaba ɗaya wanda muke nan muna magana kansu shi ma wannan me yasa saboda Allah ba jiki ba ne. saboda Allah ba wani ya haɗa shi balantana a ce ya haɗa shi ga inda ya haɗa shi ga kamanni da haɗa shi ga inda ya haɗa shi wace jiha ce ya haɗa shi duk waɗannan abubuwan suna da alaƙa da bahasin gane Allah jiki ne ko ba jiki ba ne ko mu ce ko wanda duk ya yarda cewa Allah jiki ne to yana jawo wannan matsala ɗin kenan dole ka tambaya shi da ka tambaya ba za ka tambaye mu mu da muka ce Allah ba jiki ba ne ka ce wai Allah yana ina kenan ɗan uwana duk lokacin da ka samu wani ko da wani malami ne wanda bai karanci addinin shi da kyawo ba ka ji na cewa Allah jiki ne to irin su ne za ka tambaya ka ce to Allah yanzu yana ina kuma lazim ne ya gaya maka kar ka bari sai ya gaya maka saboda wanda duk aka ce jiki ne to dole ya kasance akwai inda yake sannan akwai wani bahasi da zai zo nan gaba shi ma in aka ce maka Allah jiki ne dole kasance ana iya ganin shi saboda duk abin da yake jiki ana iya ganin shi kamar yanzu wanda ya yarda cewa jiki ne kana iya tsire shi ya gaya maka Allah yana ina yaya kamannin shi suke a ina yake ina iya ganin shi ko ba da iya ganin shi yana canza ko bai canzawa duk wannan sifofi da muke da muna kawowa dole ya gaya maka ina ne amma wanda ya ce ba jiki ba ne kamar mu yanzu baka da damar ka tambaye mu ka ce wai Allah yana ina wani bangare yake na duniya shin Allah yana gabas ne ko yamma ko kudu ko arewa baka iya tambayar mu wannan tambaya to sai sifa ta shidda cewa Allah bai haɗe da kowa ba tare yake da kowa ba haɗu wannan kamar yadda mutane suke cewa abu yana haɗe da wani kamar ka ce yana haɗe da wata halitta wadda shi ya yi ta sakamakon haɗa su da za ka yi kamar kati yana buƙatar wannan halitta ɗin shi kuma Allah bai buƙatuwa da kowa shi ya sama dole ya kasance mu san cewa Allah shi kaɗai ne bai tare da kowa shi kaɗai yake bai buƙatar kowa kuma wannan shi ne ke nuna ka san wajibul wujud kenan ka san wane ne Allah a nan wurin tana yawon yi wata tambaya wadda mutum na iya cewa to malam wata rana ka taɓa ko kuma darasin ma da ya wuce ka taɓa nuna cewa idan muka zo sallah kar mu yarda mu kawo wani abu gare mu cikin tunanin kwakwalwan mu mu sa cewa shi ne Allah da kamanni ko irin na mutum ko ma na irin wane ne mu ce ai Allah ne ga mu nan gaba gare gaba gare shi muna gaida shi wannan kuskure ne to yaya za mu mu gane Allah yadda yake mu ji daɗin cewa ga mu nan muna gaida shi ne sai mu ce kada ya ɗauka Allah haske ne kamar da shi da kanshi ya nuna Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah Allah yana cewa Allah shine hasken samai da ƙasai kenan ka ɗauka cewa kana gaba da wani haske wanda ba irin haske wanda muke tare da shi ba Dan hasken Allah ya bambanta da duk haske Shi ne Allah subhanahu wata'ala ba dole ne sai ka kamanta ga yadda yake ga hasken kuma yadda yake har ka kai ka tsara wani abu wanda ba Allah ba a cikin kwakwalwanka. sai mu kiyaye wannan sai sifa ta bakwai wadda za mu zo da bayaninta ita ce Allah bai da wasu abubuwa da suke faruwa kamar irin ga mutum kamar wane abubuwa da suke faruwa kamar ka ce Allah yana fushi Allah ba haka yake fushi ba irin namu Allah ba haka yake farin ciki ba irin namu wani za gani in yi farin ciki mutum za ga wasu kashi ta ɗauki annashuwa da faraha ba haka Allah yake ba saboda shi ba jiki ba ne kenan ko ayoyi da ruwayoyi da suke nuna Allah yana jin daɗin kaza yana son kaza ko kuma yana hushi da kaza kamar yadda ake cewa kamar yadda riwaya take cewa ya fatima inna allaha yarda li ridaki wa yaghdab li ghadabiki inda yake cewa Allah yana yarda da yarda fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake son ya samu yarda idan ya sa fatima ta zahra salamullahi alaiha yarda to Allah zai yarda shi to haka nan hushi kuma idan ka sata ta yi hushi Allah ya ce zai yi hushi a nan hushin ba wai ka ɗauka irin hushi mu irin hushi mutum zai huska shi ta yi baƙi kirin ya kame huska kamar an aiko mashi da mugu abu to Allah ba haka yake ba saboda mi saboda ba jiki bane kenan ko hushi da ake cewa kaka ɗauka ga wani can shine Allah wai yana nan yayi hushi ya kumbura misali Allah ba haka yake ba sannan sai sifa ta ƙarshe irin shi sifa ta takwas wadda muke son mu sani Allah subhanahu wata'ala ba a ganin shi ba wannan duniya ba kun ba lahira ba Allah subhanahu wata'ala ba a ganin shi wannan kusa yana son babban bayani wanda ya kamata mu yi shi sai dai gashi lokaci ya kure. kuma yana da kyau lalle mu mu yi ishara kan wannan bahasi din kafin mu shiga bahasin tauhidi nan gaba darasi na gaba insha Allah subhanahu wata'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin